sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 8 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa kungiyar 'yan uwan fasinjan jirgin kasan nan da aka sace a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna sun musanta rahotanni da ke cewa an sako 'yan uwan nasu. ina so in gaya maka kuma jama'a su ji babu kamshin gaskiya a cikin wannan abu ko kaɗan ba mu san daga inda ya faru sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar tawagar farko ta 'yan kasar da da ke bara a Ghana ya sauka a birnin Yamai a yammacin yau Laraba. Kamar kowace ranar Laraba muna tafe da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni amma kafin nan ga baba Yakubu da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. A yau Laraba, ƙasar Ukraine ta gaza samun nasarar kare birnin Severodonetsk, inda aka tilasta dakarunta komawa wajen birnin masana'antun na gabashin ƙasar sakamakon wasu ƙazaman harin da rasha ta kai musu. a cikin 'yan kwanaki da suka gabata ne sojojin ukraine suka kaddamar da farmaki suka kwato kusan rabin birnin amma gwamnan yankin luhansk sarhi hadai ya shaidawa kafar yada labaran rbc ta ukraine cewa rasha ta yi kace-kace da birnin da harsashai da hare-hare ta sama yana mai cewa lamarin babu lissafi hadai ya ce dakarunmu yanzu sun sake mamaye wajen birnin ne kawai amma har yanzu suna ci gaba da gwamza faɗa sojojinmu suna kare da saboda ba zai yiwu ba a ce rasha ta mallake birnin gaba ɗaya Ƙungiyar Taliban da ke mulkin Afghanistan ta kaddamar da sabuwar riga ga rundunar 'yan sandan ƙasar a yau Laraba, inda ta ce matakin zai haifar da ingantaccen tsaro a kasar da ke fama da rikici. a matakin farko za a raba kayan sawa dubu tsakanin 'yan sanda a lardunan kabul da kandahar adadin zai kai dubu ɗari nan da bakonni biyu masu zuwa in ji kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida abdulnafi takur a wani taron manema labarai da aka watsa ta talbijin a kabul babban birnin kasar afghanistan tun bayan da kungiyar taliban ta koma kan karagar mulki kusan watanni goma da suka gabata kungiyar ta taliban ta dogara da rundunar da ake fargaban masu tada kayar bayan ne suka rikide suka zama jami'an tsaro wajen tabbatar da doka da oda a fadin kasar ta afghanistan a daidai lokacin da ake ci gaba da sukar cewa rashin rigar 'yan sanda da rashin horar da su yana ba jama'an kwarin gwiwa aikata laifuka ko kuma yin amfani da karfin iko ta hanyar da bai dace ba wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin iran ya bugi wani injin haƙar rami sa'annan rabin taragon jirgin sun kauce wa hanyarsa gabanin wayewar yau laraba inda ya kashe akalla mutane 21 kane jikata wasu 47 a cewar jami'ai faduwar jirgin kasa a kusa da birnin tabas mai yawa hamada shine bala'i na baya-bayan nan da ya faru a jamhuriyar musulunci ta iran a cikin 'yan makonni da suka gabata a daidai lokacin da tehran ke fama da takunkuman da amurka ta kakaba mata kuma duk wani yunkurin komawa ga yarjejeniyar nukuliyar ta da manyan kasashen duniya na cikin shakku jirgin kasa da ke karkashin ma'aikatar jiragen kasa ta gwamnatin jamhuriyar musuluncin ya ɗauki kimanin mutane 350 yayin da ya taso daga tabas mai tazarar kilomita 550 a kudu maso gabashin tehran zuwa birnin yazd bulaguron ya fara ne a matsayin tafiyar dare daga birnin mashhad mai tsarki na iran labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Hukumar ceto ta ce wani mutum ya tuka mota akan masu tafiya da sawu a wata shahararriyar yankin sayayya na Berlin na kasar Jamus a yau Laraba. inda ya kashe akalla mutum guda tare da jikata wasu akalla guda takwas mai magana da yawon 'yan sanda thilo cablet ya ce mutumin ya shiga cikin mutane ne a bakin wani titi da misalin karfe goma da rabi na safe kafin ya mayar da motar kan hanya sannan kuma ya afka cikin tagar wani kanti a layi na gaba da ke kusa da wurin kakakin ma'aikatar kwana-kwana stefan Salzwedel ya ce adadin mutane da suka jikata sun kai guda takwas yayin da 'yan sanda suka ce mutanen sun fi goma sha biyu 'yan sanda sun ce yawancinsu raunin nasu yayi tsanani a jiya talata an fara shari'a a kan babbar dokar tsaron ƙasa ta hong kong inda masu fafutukar rajin demokuraɗiyya da wasu 'yan majalisa sau arba'in da bakwai suke fuskantar shari'ar ana tuhumar masu kare kansu ne da haɗin baki da kuma yunkurin take dokar tsaron ƙasa laifin da hukuncinsa ka iya kai mutum ga zaman gidan yari har ƙarshen rayuwarsa bayan zanga-zangar adawa da gwamnati a shekarar 2019 beijing ta kafa dokar tsaron ƙasa a hong kong don murkushe 'yan adawar siyasa dokar wacce ta haramta ayyuka da ake gani kamar ɓallewa da zagon ƙasa da haɗin baki da kuma ta'addanci hukumomin ƙasar sun yi amfani da ita wajen auna babbar ƙungiyar 'yan rajin kafa demokuraɗiyya a hong kong a ƙarshe a yau laraba cambodia da china sun fara wani aiki da beijing ke tallafa masa na gyaran wani sansanin sojan ruwa da amurka ke fargaban cewa ana yi ne da niyyar sojojin china za su yi amfani da shi jaridar washington post a wannan mako ta ambato wasu jami'an yammacin duniya da ba a bayyana sunansu ba suna cewa sabbin gine-ginen a sansanin rim na cambodia da ke gabar tekun thailand ana gina shi ne kacokan don amfanin sojojin ruwan kasar china kasashen biyu sun musanta wannan zargi inda phnom pen yake faɗin cewa ba a yi aikin gina sansanin a cikin sirri ba an ga manyan na'urori da kuma kayan gine-gine a wurin labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Ganin yadda kafafen sada zumunta suka cika da labarin sakin mutanen da 'yan bindiga suka kama a jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna, ya sa kungiyar 'yan uwan waɗanda aka sace suka sanar da duniya cewa labari ne na kanzan kurege. ko da yake kungiyar ta ce akwai hasken nasara game da yiwuwar sakin mutanen nan ba da dadewa ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da isa lawal ikara ya aiko mana daga kaduna A laraba nan ne dai labarin sakin mutanen da 'yan bindigan suka kama ya dinga yawo a kafafen sada zumunta. Har ma wasu daga cikin masu yada labarin na cewa an sako mutanen kuma sun koma gida wajen 'yan uwansu a wannan rana. Sai dai ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗanda aka sace ya ce wannan labari ne na ƙanzan kurege. malam sani lawal din da yan uwan shi biyu ke hannun yan bindigan ya ce su ma a kafafen sada zumunta suka ga wannan labari na yawo a wannan rana a matsayina na ɗaya daga cikin wanda suke jagoranta al'umma na fafutukan an tabbatar da dawo da yan uwanmu ina so in gaya maka kuma jama'a su ji babu kamshin gaskiya a cikin wannan abu ko kaɗan ba mu san daga inda ya faru ba wanda ya yi ba mu san manufar da ya sa yi wannan abu ba amma muna sa rai in Allah ya yarda nan ba daɗewa ba muna da kyakkyawan zaton yan uwa mu za su dawo tare da mu amma a yanzu wallahi tallahi babu wannan magana a tare da mu. A kwanakin baya lokacin bikin sallah an ga shugaban ƙasa yana ba da umarni ga jami'an tsaro cewa su rinka tuntuɓa ku kuma su yi ƙoƙari. An fara tuntuɓa ku. E to gaskiya mu shugabannin wasu daga cikin mu mun samu zantawa da hukumomin tsaro kuma mun yi maganganu wanda shine ya sa ma kaga nake da kyakkyawan zato a yau kwana saba'in da biyu so muna sa ran in allah ya da ba za a yi kwanaki nan gaba na dadewa ban allah da za su dawo wannan dai ba shine karo na farko da labarin kanzan kurege ke yawo game da sakin mutanen da 'yan bindiga suka kama ba abin da ya sa masani akan harkokin tsaro manjo yashin kwamirtaya ya ce wannan salo ne na saka siyasa aka fito da shi wato shi irin wannan al'amari yakan faru ne bisa dalilai na siyasa wa'yansu za su yi amfani da wannan ne ya zamanto kamar suna shagube akan ga wani al'amari wanda yake ya kamata hukumomi su mai da hankali a kai amma ba su mai da hankali a kan shi ba kila sun bage akan wa'yansu abubuwa da yake su suna neman mafita akan abin da ya shafe su ne ko shafi mulkin su kawai ya zamanto kamar wani sako ne wa'annan suke nufin turawa jama'a kafa a yaudare su maimakon kawai su fito su ce ga wa'yan suna hannun wa'yanda aka yi garkuwa da su ba a sako su ba kawai sai su nuna cewa ai an ma sako su wato ana nufi gwamnatin ma ta yi kokari wannan kaga yana nufin wani shagube ne in ya so abin da su da suka siyasantar da abin suke so shine su ji cewa daga bakin 'yan bindigan nan an samu bayanan da ke karyata gwamnati wannan shine dalilin da yasa na ce an siyasantar da abin ne ita kuma gwamnati ya kamata ta yi da gaske ta mai da hankali akan abin in ma da ta yi shiru ne to ya kamata yanzu ta sani mutane fa hankali yana kanta kuma ana ganin gazawa Mai magana da yawon hukumar jiragen ƙasar Najeriya Malam Mahmud Yakubu dai ya shaidawa muryar Amurka cewa su ba san komai gamar sakin waɗannan mutane ba. kodayake shi malam sani lawal din da yan uwan shi biyu ke hannun yan bindigan ya ce kwanaki saba'in dai suna cikin wani hali. muna da damuwa ba ta misaltuwa ba za ka iya faɗin shi ba sai wanda yake cikin irin wannan yanayi tabbas jama'a su sani babu wani wanda aka saki mun tabbatar hajiya wanda ita ce tafi kowa shekaru a wurin shekara tamanin da biyar da kuma ɗiyar ta ba su dawo ba. Har yanzu dai babu wani labari game da ci da zirga-zirgar jiragen kasa daga Abuja zuwa Kaduna tun bayan yunkurin ci gaba da aikin da ya karo da zanga-zangar 'yan uwan waɗanda aka sace a Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. ayarin farko na 'yan nijar da ke bara a kasar ghana ya sauka a birnin yamai da yammacin yau laraba inda hukumomin kasar suka tarbe su kafin daga bisani aka fara kwashe su don mayar da su garuruwan da suka fito wakilin muryar amurka a yamai sule mumini barma ya aiko mana da karin bayani mutane sama da 500 waɗanda suka hada da mata da yara har ma da tsofaffi ne jirgin max air ya sabke a filin jirgin saman jore hamani da misalin karfe uku na ranar wannan laraba 8 ga watan yuni waɗannan mutane da aka bayyana a matsayin 'yan asalin jihar maradi da jihar zandar sun tare ne a ghana inda suka mamaye titunan biranen kasar da sunan bara lamarin da gwamnatin nijar ta ce ba za ta lamunta da shi ba mafari kenan aka maido su gida ga jawabin da ministan ayyukan jin kai alhaji lawan magaje musu lokacin da suka iso yan uwa da sunan gwamnati da sunan shugaban kasa bazin muhammad muna muku barka da zawa gida kowa ya bar gida gida ya bar shi kun je bara wata ƙasa abin da bai dace ba a gare mu mu 'yan Nijar. Saboda haka shugaban ƙasa ya ce a yi ƙoƙari a maido ku gida cikin mutuncinku. Insha Allah abin da muka yi ƙarfi kuma za mu yi muku don ku ji daɗin rayuwarku a karkararku. Waɗanda muka zanta da su daga cikin waɗannan mabarata sun yi nadamar shiga wannan harka ta kaskanci ko da ke wasu talauci da rashin madogara ne mafarin ficewarsu daga gida ba shiri. Suna na Hawwa shugaban ƙasa Fazan ya maido mu gida mamma Allah duban godiya saka Allahu hairan Allah ƙara mashi girma yanda ya yi ƙoƙari ya maido mu Allah ya bashi abin da za a ba mu ba a yi makaranta ba muna shan matsaloli yanzu ga mu ba mu da aikin yi wanda ka ga ya yi bara ai ba da aikin yi yanzu muna neman alfarma wurin Allah da fazan da ya maido mu mu samu aikin yi 'yan eh, sana'a da za mu yi muna kasa kasa 'yan kayan tsohi bakin mu ana so mu yan kayan miya muna saidawa mu samu abincin da za mu ci. Sai suna Abdul Abdul Aliyu, yi ma kasuwar dabbobi nake. Raguna awaki haka nake sai. Yin sai kamar hudu kamar biyar sai samu riba kamar ta kashi shidda sai so bi sabi kawai in Allah kawo kadara bayan da za a yi abin da kaje nema baka samu bayan da kake so a rayuwar mu dai saboda Allah mu hata mu koma ministan ayyukan jin kai ya bayyana cewa gwamnatin Nijar ta lashi takobin tsaurara matakai don kawo karshen wannan al'amari na yi wa ƙasa mummunar talla a idan duniya babban kundin mu na shari'a kudirin eh, shi na 181 ya ce duk wanda zai dauki yaro zuwa har shekara goma sha takwas don ya sa shi ya yi bara da ya ba shi abinci dokar kasa za ta bige shi zai yi watanni a kaso kai za a iya ma tambaye shi ya ba da kuɗi don ya sabke hakkin kasa a kan shi inda suka ta yi akwai talakawa wanda sun yi su talauci talauci zuciya ne ya kamata su gane wannan su tsaya su ci garin rogo da kunu su yi noman rani namiji ya tura mata shi da ɗiya da har na makwabta su je su nemo mishi abinci ai Allah ma ya tambaye mu tunda kiwo ya bamu shugaban kungiyar agashi ta DHD Africa Kabiru Isa da ke ɗaya daga cikin waɗanda suka tarbi waɗannan mutane ya shawarci hukumomi akan buƙatar mai da hankali wajen ayyukan faɗakarwa waɗannan mutane a kwatanta musu yin aikin hannu ko kuma wata sana'antoji waɗanda sun ka kamata da haka domin waɗannan bayan Allah suke yawo da su ba su tsaya su karatu sun gurɓata musu tarbiyya haka bayan da aka ba su damar cin abinci da samun ɗan takaitaccen lokacin hutu motocin bas bas sun kwashe waɗannan mutane da nufin mayar da su garuruwansu na asali yayin da jirgi ya juya zuwa kasar ghana domin kwaso ragowar wasu ɗaruruwan mabarata a ci gaba da zartar da shirin da gwamnatin nijar ta kaddamar don kwashe illahirin 'yan kasar da ke zaune a kasashen waje da sunan bara a watan maris din da ya gabata ma Nijar ta kwashe wasu 'yan kasar sama da dubu daga Senegal inda suka tare a matsayin mabarata. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma bari mu dan shakata da wannan. mansur To da yanzu kuma ga rahoto na musamman. sana'ar ginin rijiya sana'a ce da wasu ke ganin tana da kasada sosai duk da haka wasu 'yan arewacin najeriya suna dogaro gare ta kam don neman biyan bukatunsu na tattauna da wasu masu sana'ar ginin rijiya a ibadan a game da yadda aikin ke tafiya salihu usama mai neman na magi me yasa ake kiran ka mai neman na magi abin da yasa muna yin shi akan wasa ne aikin rijiya aikin ka ne eh aiki na ne sosai ka dade kana aikin rijiya na jima zai kai shekara arba'in ina gina rijiya. N'o ka fara gina rijiya farko idan za ka iya tunawa? Ina tuna naira biyar na fara gina rijiya tana nan sasa har yanzu kuma da ruwanta. Nan sasa Ibadan garin Malam Haruna mai yasin na sasa. gwashi ce wurin har yanzu rijiya tana nan wurin. Naira biyar ka gina? Naira biyar har ga ruwa. Kana ita na shekarar da ka gina wannan rijiya? Lalle lokacin da ni gina rijiyar nan tun 1985. watan alif dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da biyar. Haka ne, haka ne. To yanzu nawa kuke gina rijiya? A yanzu ya danganta daga wuri. Ya aka ce mu gina rijiya sai mun zo mun duba guri. in muka ga misali yadda yake za mu yi janga wani kuma yana ce a yi mishi rula guda a yi ka'idan kuɗin sa wani ana gina 15 wani wani ana gina dubu daya to sai mu zo mu fara kamar rula guda nu kamun hannu kanun kamun hannu eh ana yin shi dubu daya da ɗari biyar wani lokaci ana yin shi dubu daya to sai mu fara duk lokacin da mun ka samu ruwa sai a sa teburu a gwada da yake ka daɗe kana wannan aiki na rijiya ko ka taɓa koya ma wasu wannan aiki na gina rijiya eh lalle waɗanda ni koya ma aikin rijiya ni ba ma iya kyarge su ba mu kaɗan daga cikin sunayensu. Yawwa na dai koya mu shi kana Ibrahim ga yanan tsayama to sai Abdullahi sai Yusufa sai Ya'u. Wannan aiki na rijiya yana biyan ma bukata? A ba kaɗan ba dan dai na samu rufin asiri a cikin aikin rijiya. Faɗa ma masu saurare irin abubuwan da kai cikin wannan aiki na gina rijiya. Aikin rijiya na dai gina gida insha Allah kuma cikin shi nake yanzu a nan ibadan kuku a can arewa a nan ibadan a nan ibadan kuma ina da mata biyu da yaya kuma duk suna nan ibadan insha Allah idan ka shiga rijiya kana duba sama eh ina kallon sama sosai kuwa to idan ka duba sama yaya kake ji a ba na jin komai yanda nake a waje haka nake ji a cikin rijiya ko ka taba shiga wata rijiya wadda ta baka tsoro ban taba shiga ba amma na taba shiga rijiyar da take da zafi sai ni fito waje ni yan dubarun da nake yi na koma sai Allah ya bani iko kuma sai na aikace ce ta idan ana magana gina rijiya a tsakanin arewacin najeriya da nan kudu maso yammacin najeriya ina aka fi saurin kai ga ruwa a wajen gina rijiya a halin gaskiya nan ya fi sauri da akwai wurin da za mu yi gaba bi ma mu samu ruwa a nan kamar misalin kafa goma sha biyu kenan ana samun ruwa to a arewacin najeriya fa arewacin najeriya akwai wurin da za a yi gaba hamsin ma kamin a samu ruwa cikin 'ya'yanka akwai wanda ka koya ma wannan aiki na ginin rijiya cikin 'ya'yana ba wanda ya koyi wannan aikin domin sun ce ni kaina in yi ritaya ni ce musu a ni a halin gaskiya na ɗauke shi aikin hannu to me yasa baka son 'ya'yanka su gaje ka ga wannan aiki na ginin rijiya eh abin da yasa kuma dan sun zaɓi makaranta makaranta shi yasa ba su koyi wannan aikin ba wannan aiki na ginin rijiya yana da matsaloli a ah, matsalolin shi suna da yawa faɗa ma masu saurare kaɗan daga cikin matsalolin wannan wannan aiki na farko an ka fara shi in dai kana so ka ci gaba da shi to in ka samu ruwa da wuri shine bai da matsala amma in ka kama gina ka kama gina ka ce ma duci kasa shine matsala to mutane na karin magana cewa ci gaban mai gina rijiya me ka fahimta a game da wannan kalami eh ci gaban mai gina rijiya in ta yi nisa ka samu ruwa shikenan ka ci gaba to amma wasu na ganin cewa kamar tabarbarewa wasu abubuwa ne ake nufi da ci gaban mai gina rijiya eh wannan karin magana ne irin na bahaushe Ibrahim. Wani gari ka fara aikin ginin rijiya? A gaskiya a nan Ibadan na fara aikin rijiya saboda a can arewa ban iya aikin. Me baka sha'awar shiga aikin ginin rijiya? Eh abin da ya bani sha'awar aikin shiga rijiya na dai zo wajen shi baba baban Sadiya sai ni ishe hina wannan aiki. Ni ma a hankali a hankali a lokacin muna sai da ma a rake sai ni ga shiga ina zuwa kaɗan kaɗan har ya kasance ni ga dai abun shina yi sai ni ci gaba da yi tare da shi. Shi ne mai gidana wanda yake shi ya koya min aikin rijiya. rijiya kuma alhamdulillah yanzu insha Allah ba ni da wata matsala in dai rijiya ta duk matsalar take ciki bakin gwargwado insha Allah ina fahimtar wani abu kamar kwana nawa kake yi idan kana gina rijiya ka kai ga ruwa akwai wadda tana gaba takwas kaga kafa arba'in kenan za a kai kamar kwana biyar kafin mu haɗa ta ko kwana shida har ringin ta wanda za mu sa amma in an same ta da tauri kuma zai huce ka za ta kai kamar kwana goma kamar wace irin kasa ce aka fi kai ga ruwa idan ana gina rijiya to akwai kasa wadda take mai yagi kamar irin bakin yagin na wanda yake shi gaskiya ana daɗa ba kai ga ruwa akwai mai laushi wanda yake kamar dusa dusa to mai dusa dusan nan ta fi saukin kai ga ruwa da sauri sauri insha Allah ka taba aikin ginar rijiya a wani gari ko wata jiha banda nan Ibadan a jihar Oyo gaskiya ban taba yi ba ban taba gina rijiya ba radda Allah ya aihe ni in ba nan Ibadan ba na Ibrahim ne ma kai ma aikin ka ginar rijiya eh aiki na ginar rijiya yaya aikin ginar rijiya ke tafiya a nan birnin Ibadan to aikin ginar rijiya yana ta hankali a hankali na ibada ana iya cewa komai na tafiya daidai kamar yadda ake bukata gaskiya abubuwa ana tattafa bakin gwargwaro gwargwaron hali babu matsala wannan aikin rijiya dama shine aikin ka ko ko ka taba yin wata sana'a na taba sana'a gaskiya na taba zauna a Bekuta ina kasuwa albasa yakin kuma na taba zama Lagos ina tura baro ina kiri haka to me yasa ka koma mu aikin ginin rijiya aikin ginin rijiya abun da yasa ni ciki na dawo nan dai sai mu wanda ina noma gona nan na kankana haka to daga cikin haka sai ya zama wani lokaci kasan aikin kankana dan wata biyu ne to sai zan aikin kankana ya kare sai ni dan kama biya yayana yana aikin rijiya sai ni dan kama biya ta haka ni ma ina dan yi SMT shiga na ciki a cikin rijiyoyin da ka gina ka taba shiga wata rijiya ka iske masharuwa ko wani maciji haka ban taba shiga rijiya ni cimma masharuwa ba mun taba zuwa mu cimma maciji da ni da abokin aiki na to ya kuka yi da wannan maciji za mu zura da mu je da icce ciki haka sai mu buge shi shikenan sai a hadda shi Ibrahim Yakubu aiki na gina rijiya kana jin dadin wannan aiki na gina rijiya? Gaskiya alhamdulillah. To me yasa kake jin daɗin wannan aikin? Saboda sana'a ce ta hannu wadda yake koda baka samu ba yanzu in an jima kaɗan za ka samu wata rana ka samu kaɗan wata rana kuma ka samu da alhamdulillah. Ka taɓa yin wani abu a cikin wannan sana'a da ba za ka imanta ba na alheri? Gaskiya alhamdulillah tunda ciki nika biya ma yara na makaranta in lalura sunan ta ta ciki nike yin wata lalura ta tashi alhamdulillah ciki nike. Ka taɓa gina wata rijiya wadda take aikin ya baka wahala ka daɗe ba kai ga ruwa ba rijiyar da aka taɓa ginawa da ni ita ce wadda kina wadda ta kai kafa 60 shine kawai wadda a take tafi nisa wadda aka taɓa aiki da ni kuma an samu kaman kwana goma sha uku a ina ke gina wannan rijiya a nan ma ne me za ka ce ga wannan aiki na gina rijiya to gaskiya sai mu ce alhamdulillah tunda mutum ya samu na biyan bukatan shi bashi kuke gina rijiya ko kuɗi hannu idan haka haka gina rijiya ya kasance bashi to sai dai in ka haɗu da wanda shike baya da adalci gaskiya ba a gina gina rija ba shi gaskiya sai kudi hannu umar me ya sana'a aka kai ma aikin rija wani gari ka fara wannan gina rija ana ibada me yasa ka shiga aikin gina rija to sana'an mutane ya hakan ga kawai mun tona wurin nema mu samu neman abin da za mu ci mu ci da iyalanmu cikin yan uwanka akwai mai gina rija a'a ni ɗaya na gaskiya kai ka koya ma wani eh gurgudan hali gaskiya na koya ma wani dan akwai yaron da yanzu kwanan ga maka zuwa da shi ya fara iya ko shi bayan wannan yaron da kuke zuwa da shi ko akwai wani wanda ka taba koya ma a can baya a'a ba wani da koya ma gaskiya shi ɗaya na ka ɗauki wani lokaci kana wannan aiki na ganin rijiya gaskiya na kai kusan shekara takwas to bayan nan birnin ibadan ka taɓa zuwa wata jiha irin lagos ogun ondo ko a ce arewacin najeriya ka gina rijiya a'a baki na dai na sai can arewa da mun zo can gidanmu na gina rijiya guda baki rijiyar na yana kenan to ya kake ji idan ka turna cewa kai aikin ka gina rijiya to gaskiya aiki ne mai ma'ana saboda duk abin da an ga ce maka kana samun bisa gare shi kenan kaga babu abin da za ka yi ka ce ba ka yashi wasu suwa suwa amma te mu kuma da ya zama samu musu su yi an neman mu shi muka samu mu ci sai iyalan mu da uwayen mu kaga kenan shi muke yi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To daga rahoto na musamman kuma sai labarin wasanni wasanni a takaice kwallon kafar kasar ghana da black stars ta sauka birnin osakan kasar japan lafiya inda take halartar wata gasar kwallon kafa da ake wa kirari da kirin soka 2022 wannan wasa dai ya kumshi kasa mai masaukin baki chile da kuma tunisia an dai shirya gudanar da wannan gasa ne daga ranar juma'a goma ga watan yuni zuwa ranar talata sha hudu ga watan yuni na shekara ta dubu biyu da da biyu. mai tsaron gida walat da wasu sun samu raunuka dalilin da ya sa kenan ba su a cikin tawagar da za su halarci kasar ta asia da kuma shine dalilin da ya sa ba su taka leda ba a karawar da black stars ta yi na wato neman gurbin shiga gasar cin kofin afirka na shekara ta 2023 da jamhuriyar afirka ta tsakiya a ranar lahadi da ta gabata black stars dai za ta fara wannan wasa ne na kofin kirin da masaukin baki a ranar juma'a a wasan fili na nover kobi kafin ta kara da chile ko tunisia kwanaki hudu bayan haka cikin lokacin nan 'yan wasan gida na premier league din kasar ghana sun rinka fafataka domin samun hanyar shiga black stars din kasar kiran da coach otto ado ya yi wa 'yan wasa zuwa black stars din ya samu gayyatan 'yan wasa guda uku domin ainihin shiga fafatakar da ake na samun shiga gasar cin kofin afirka na shekara ta 2022 wadda gana ta yi da madagascar da central african republic daniel afri bani da augustine okra waɗanda aka yi kiransu a cikin tawagar mutum 33 daga bisani an dakatar da su daga 'yan wasan da za su kara da takwarorin nasu wace ya dumbai ya rinka himmanta su da kada su karaya kuma da kada su yadda 'yan wasan na kasashen waje su firgitar da su su zage damsi su yi takara da su domin samun kira zuwa black stars din matashin dan wasan mai shekaru goma sha tara dai za mu iya cewa kwalliya ta mai da buɗe sabulu a kamfen ɗinsa na as roma a ƙarshen kakan bana sai dai kaka mai zuwa zai sami kansa a lese afenajan ya samu ainihin kamfen mai kyau a kilabun ɗin da ke a rome sai dai ya sha fama wurin gwagwarmayar samun lokacin wasa kasancewar yana tare da ɗan wasan da ya fi duk saura ƙoƙari a Roma Tami Abraham. Wannan tafiya zuwa Les ana sa ran zai ba shi daman samun lokacin wasa da ƙwarewa yayin da yake a cikin shirin Jose Mourinho manajansa. Hakan ɗin zai baiwa matashin ɗan wasan damar samun kwarin gwiwa gabanin gasar cin duniya da za a yi kasar katar shekarar nan da wannan kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Allah Abbas da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To Hanifa a ƙarshe, a yau Laraba ƙasar Ukraine ta gaza samun nasarar kare birnin Severodonetsk inda aka tilasta dakarunta komawa wajen birnin masana'antu na gabashin ƙasar sakamakon wasu ƙazaman harin da rashi ta kai musu. A cikin 'yan kwanaki da suka gabata ne sojojin Ukraine suka kaddamar da farmaki suka kwato kusan rabin birnin, amma gwamnan yankin Luhansk Sarhi Hadai ya shaidawa kafar yada labaran RBC ta Ukraine cewa rasha ta yi kace-kace da birnin da harsashai da hare-hare ta sama yana mai cewa lamarin babu lissafi ƙungiyar taliban da ke mulkin afghanistan ta kaddamar da sabuwar riga ga rundunar 'yan sandan ƙasar a yau laraba inda ta ce matakin zai haifar da ingantaccen tsaro a ƙasar da ke fama da rikici a matakin farko za a raba kayan sawa dubu tsakanin 'yan sanda a lardunan kabul da kandahar adadin zai kai dubu ɗari nan da bakonni biyu masu zuwa in ji kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida abdulnafi takur a wani taron manema labarai da aka watsa ta talbijin a kabul babban birnin kasar afghanistan a ƙarshe wani jirgin kasan fasinja da ke bi ta gabashin iran ya bugi wani injin haƙar rami sa'annan rabin taragon jirgin sun kauce wa hanyarsa gabanin wayewar yau laraba inda ya kashe akalla mutane 21 kane jikata wasu 47 a cewar jami'ai faduwar jirgin kasa a kusa da birnin tabas mai yawan hamada shine bala'i na baya-bayan nan da ya faru a jamhuriyar musulunci ta iran a cikin 'yan makonni da suka gabata a daidai lokacin da tehran ke fama da takunkuman da amurka ta kakaba mata kuma duk wani yunkurin komawa ga yarjejeniyar nukuliyarta da manyan kasashen duniya na cikin shakku To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan mu na yanzu Charleston. Ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu kwana lafiya. Bisalam.